22 ga watan rajab hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da 1429 wacce ta daidai da 25 ga watan julai shekara ta da 2008 wannan wani lokaci ne na musamman da muke bayyana godiya da kuma yabo ga sarki allah mai komi mai kowa wanda ya kawo mu lokacin da biyu daga cikin ɗaliban wannan makaranta na darul hadisi salafiya wanda ke wannan anguwa ta magumi allah maɗaukin sarki ya azarta su samun karuwan aure waɗannan ɗalibai ɗalibai ne mata ɗaya mai suna fatima zakariya wacce ake mata take da ustaziya ikon allah wanda angon da za ta aura shi ma ɗalibi na ne mai suna salis adam wanda shi kuma yake da lakabi da cewa shoemaker to sannan sai zahara'u isa mahmud ita ma ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta ne na darul hadisu salafiya wanda shi kuma angon nata muhammad sani suleiman shine wanda allah maɗaukin sarki ya ƙaddara wa zai auri zahara allah maɗaukin sarki ya ma'angwaye albarka amari muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sanya su zama masu ladabi da biyayya irin tarbiyyar da iyayensu suka yi masu da fatan za a ga samara za a ga amfani kuma za a ci moriyar wannan tarbiyyar da suka yi mazajen za su ji daɗi iyayen mazajen ma haka a ce gara da aka yi ba a ce wance ana ganinta da addini da ɗabi'a da sanin ya kamata ta fito gidan manya amma a waye gari a ce ɗabi'unta ɗabi'u ne na banza allah maɗaukin sarki ya kiyaye addu'a ta musamman ga angwaye allah maɗaukin sarki ya hore masu dukkanin abin da zai zama za su iya ɗaukan ɗawainiyan waɗannan amare nasu da shi tun daga ciyarwa shayarwa tufatarwa koyar da addini kula da kiwon lafiyansu da dukkanin abin da rayuwa take bukata a yau da kullum allah maɗaukin sarki ya samu dace dangane da abin da ya shafi aure da kuma wannan maudu'i da muka ɗauko a wancan bayanai da muka gabatar ma 'yan uwa mata sanda aka samu ɗaya daga cikin ɗalibanmu ita ma allah maɗaukin sarki ya sanya za ta yi aure muka gabato da wata lacca sai dai ba ƙare ta ba muka tsaye ita a yau ne muke son da izinin allah za a ci gaba mu gani za mu iya ƙarƙare ta a wannan zama to na so in mana wani matashiya wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin umarni da shi wannan hadisi ne wanda al'imamu ahmad ya ruwaito ibn hibban ya inganta wannan hadisi sahabi anas dan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru bilba'a ya ce annabi ya kasance yana yawaita yin umarni da alba'a alba'a malamai suka ce yana umarni da yin aure wasu kuma suka ce yana yin umarni daga dukkanin asbab wanda sai ya cika ake iya cewa wani yana da sabil hanyar da zai iya kaiwa ga ya aure ya samu matan da za ta zama mashi rintsewa ga idan shi sannan sai ana sai ce ha yanha anitabattuli zan allah ya kasance yana yawaita hani dangane da abin da ya shafi attabattul menene attabattul malam samir yake cewa alinkitawo anin nisa mutum ya yanke ce ba abin da ya dame shi da mata ba abin da ya shalle shi da aure bai ga zarafin yin shi ba shine wattarkun nikah da barin yin aure shine attabattul mace ta ce ba za ta yi aure ba sai wani yanayi ko sai wani lokaci ko sai ta samu kaza ko sai ta zama kaza wannan ɗaya daga cikin tabbatuli ne wanda manzon allah ba ɗaya ba biyu ba ya kasance yana hana al'ummar musulmi da gane da shi shi yasa 'yan uwa mata da ko da iyayenku ku ji tsoron allah irin abin da kuka ɗaura ma kanku na sai ya ta zama kaza ko sai ta mallaki kaza ko sai ta gama kaza sannan za ta yi aure to wannan sabon allah ne saboda annabi ya hana yankewa dangane da abin da ya shafi aure to sai annabi anas ya ce ya kasance yana hani dangane da attabattule na hayan shadida hani mai tsanani annabi yana kausasa magana musamman dangane da hawa kujeran naki da wasu samari da 'yan mata suke yi dangane da abin da ya shafi yin aure iyaye ma lokaci sukan hau irin wannan kujerar naƙi ƙiri-ƙiri suke yin aure to manzan allah yana hana wannan waya ƙolo to har manzan allah yana ƙara bayani da cewa ta zauwa wadudal waluda ya mata ku aure ko ya kuma za ku aure alwaduda wanda suke nuna soyayya almahabubata bi kathara ita ce wacce kai kake matuƙa kai underline wannan magana matuƙa matuƙan so shi sa musulunci auren dole haramun ne wani ya je ya duba maka ya ce wani je ka auruwanci duk bai dace kai ne ka ganta kana so ita ce ta ganka tana so to irin abin da ake so kenan almahabubatu bi kasara wacce soyayyen yana da yawa <clears throat> mahiya alaihi min khisal alkhair wanda dabi'u da ƙa'idoji da matakan alkhairi su gama tabbata gaba ɗaya ita ce wacce take ƙauna take so don allah sannan mai addini sannan wa husnul khuluq a samu ita matan tana da kyakkyawan ɗabi'a sannan shi wanda za a auren ko wanda za a so ɗin ya zama yana da kyawawan ɗabi'u ne mun gane wannan da kyau ko sannan wato Habibu ila zaujiha sannan wacce take matukan so da ƙauna da begen mijinta ba soyayya sama-sama ba soyayya ta asali kuma ki san menene son Da akwai 'yan matan da a yau ba san menene so ba kawai an dame ta ne a gidansu ke aure ke aure kin girma kin harke ba miji to kawai duk wanda ya zo komanta ya cafke shi kawai sai ta ce to shi kenan ɗaura aure sai an yi auren kwana ɗaya kwana biyu fitintunu su ta biyowa baya ko kuma ya kasance ita abin da ya dame ta shine sha'awa jaraba ya ishe ta ko jaraba ya ishe shi duk wadda hannun shi ya kai zuwa gare ta ta yadda kawai sai ya aure kwana ɗaya kwana biyu idanunsa sai ya buɗe to sai kuma a koma ana wawure wawure da kama kame to annabi sai ya ce a nemi wacce ake matukan so wacce take matukan son ka wanda wannan son zai hana yi ma tawaye wannan son zai sa a yi ma matukan biyayya irin biyayyan da shari'a ta yadda da shi ina fatan mun gane wannan da kyau to sai a cikin hadisin annabi ya ce alwaluda sannan a aure wacce take yawan haihuwa shine kasratul wilada wacce ke yawan haihuwa malam samir ya ce wa yi urafu zalika fil bikiri bi hali karabatiha in ba zawara ne al'amarin a fili yake za a ga abin da ta haifa amma idan kuma budurwa ce za a gano wannan ne ta hanyar danginta za a duba za a ga suwa ne ne danginta ƙanninta ko yayyinta mata da suka yi aure yaya al'amarin haihuwa yake a wajensu ya uwarta take ya ƙanni da yayyin mahaifiyanta suke shin suna haihuwa to sai a ce to an gano ɗaya daga cikin abin da zai sa a auri mace da shi kenan idan aka samu mai addini kuma aka samu wacce take da ɗabi'a to lallai sai an duba tana son ka sannan an duba magana dangane da abin da ya shafi yawan haihuwan nan saboda karara a cikin hadisin sai annabi ya ce inni bi bikumul anbiya a yawmal kiyama domin zan yi takarar yawa da ku a gaban annabawan allah maɗaukin sarki ranar tashin kiyama wannan shi yasa manzon Allah ya ce ku yi auren kuma in za ka yi auren ga irin wacce ake son ka aura sannan hikiman a haihun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana bai ɓoye mana ba shi yasa mu yi kokarin ganin mun faranta mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rai ta hanyar bin sunnan shi da kuma kiyaye dokokin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kula da wannan hadisin da sauran hadisai da suka kwadaitar dangane da abin da ya shafi aure a bisa mafi rinjayen zatona ya sanya waɗannan angwaye da waɗannan amare da kuma iyayensa suka zauna suka daidaita su ga dacewan su auren majunansu waɗannan 'yan mata su kuma waɗannan samari su auri waɗannan 'yan mata ina fatan mun gane wannan da kyau to so da dama idan aka zo maganan aure kamar yadda muka yi matashiyan zance a wancan laccan da wannan ita ce ta biyinta mai taken ni da ustazun nan sai ka ga su kansu 'yan matan suna matukan kyaman duk mutumin kirki kuma wannan ya samo asali ne ko dai daga irin hudugobin da ƙawayensu kai masu idan an yi rashin sa'a ba ta da ƙawaye na kirki a makarantun boko ne a gidajen biki ne da ake haɗuwa shin 'yan mata ne waɗanda suke watangaririya a wajen talle shin masu yawan kallace-kallacen fina-finai ne na fitsara wasu kuma daga wajen iyayensu suke jin irin wannan ƙire-ƙire sai ka ga mutumin kirki mai addini da ɗabi'a an sanya mishi abin da masu iya magana suke cewa tsama ku kyamace shi ku kyamaci addinin shi wannan sai ya kai ku zuwa ga lalata abin da manzan allah ya shekar 23 yana ginawa a wargaza tsarin musulunci gaba ɗaya ku taimaki yahudawa wajen fada da addinin ku ta wani janibi saboda an kyamaci masu addini ku gaya man yadda addinin zai daraja in kina ƙaunan addini zai sa duk mutumin da ke da addini zaki ji kina ƙaunan shi kuma kina son ki rayu da shi amma wannan kalma kalma ce mummuna wacce ta zama ruwan dare a wajen 'yan mata da iyayen 'yan matan rabana da ustazin to in aka raba ki da ustazu to sai haɗa ki da ɗan iska in aka raba ki da mumini sai haɗa ki da fasiki fajiri azzalimi da wa za a haɗa ki mun gano wannan da kyau ku domin aya ta zo ta bayyana mana cewa su mutanen kirki har kullum suna ƙaunar mutanen kirki mutanen banza kuma suna tare da mutanen banza mun gane wannan da kyau ku a buna da bat. mutanen kirki maza na mutanen kirki ne mata alhabithuna lil Sat. yan iska kuma dangin su yan iska ne wannan aya ne karar ta zo ta bayyana wannan sako din to ya zama wajibi wannan abin da muke yawo da shi a bakunan mu cewa mu ba ma so ba ma kauna Allah ya raba mu da ustaz to ya zama wajibi mu bar wannan allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu kuma sau da dama mutane jahilcinsu ya kai wannan kalma na ustaz kalma ce ba ta mukami jama'a ba kowa ake ce ma ustaz ba domin ma'anan ustaz da yaren larabci shine professor ko gano wannan da kyau ko sai mutum ya taka matakin professor shine ake ce mashi ustaz ko gano wannan da kyau ko don ba kuwa za ga an can ustaz kaza ba to profesa ne to amma duk wanda ya kama addini 100 bisa a kasan wasu sai a ce ustaz in ana nufin wulakanta gaba ɗaya sai a ce dan ustazin nan ina fatan mun gano wannan da kyau dan ustaz Allah shi kyauta kakkumanta a wancan lacca namu da ta gabata muna karkashin matashiyan zance ne har mu karanta gaban da na kirata da annadaru fi haƙƙin aulat wajibi ne a tsaya a kalli haƙƙin 'ya'ya a bincike wasu irin buƙatu ne 'ya'yan da za a haifa bayan an yi wancan auren da annabi ya ce in ne kafirun bikumul anbiya a yau malkiyama a duba kallon haƙƙin waɗannan yaran kuma gane wannan da kyau ko idan ba a tsaya an lura da haƙƙin waɗannan yaran ba shine duk sai ku yi ta yin abubuwan nan da kuke yi magabatar da cewa su dai zarra'a kyawawan zarra'a ni'ima ce babba daga cikin ni'imar da Allah maɗaukin sarki ke ni'imtar da ita ga bayan shi mumine shi yasa ma ka samu annabawa sun nemi Allah maɗaukin sarki ya ba su zarra'a kuma Allah ya ba su ya ce walakar na rusulan min qablika waje alna lahum azwajan wa zurriya suna da mata kuma suna da zurra'a mun ji annabin allah annabi zakariya ya yi addu'a allah ya ce hunalika da a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami addu'a sannan bayan allah na gari su ma har kullum suna roƙon allah maɗaukin sarki ya ba su zarra'a ɗaya ba allah ya haikaito mana haka cin alkur'ani a inda yake ba mu labarin ɗabi'u da halayya na bayan allah na gari ya ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana ustazai kenan wanda duk inda ake wa'azi ba sa kurumce ma wa'azin ba sa wucewa suna yanga ba sa ƙetare inda ake ambatan Allah domin doɗe kunni da lilliɓe gani dangane da ambatan Allah wannan ɗabi'a ne na kafiran farko su ne kafiran da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Nuhu a cikinsu mun gane wannan ya ce kullama da autuhum a lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara duk lokacin da annabi nuhu ya zo ya wa'azi sai su samu hannayen su dode kunnuwansu su ɗauko mayafi su lullube ganinsu su doge cikin anna matuka to ustazai ba su da wannan ɗabi'a. duk inda aka ce wa'azi tunasarwa karantarwa za ga ustazai sun yi wajen tsinki sai allah ya bi sai ce wallazina idza zukiru bi ayatin rabbihim lam yahirru alaiha summan wa umyana ya ce wallazina ya na, rabbana hablana min azwajina kullum roƙonsu shine ya allah in ka tashi ba mu mazajen aure ya allah in ka tashi ba mu matan da za mu aura wa zurriyatina da zarra'anmu to ka ba mu ƙurrata a ayunin waɗanda za su faranta mana rai ne mutanen kirki da za su bi dokokinka irin waɗannan ustazan ne allah ya gaya mana cikin alkur'ani hatta idan balaga ashiddahu wa balaga arba'ina sana qala rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidi mun gane wannan zai yi addu'a a kan ni'iman da allah ya ni'imtar da shi ta hanyar da aka samu iyayen kirki sun yi tarbiyyar shi sannan ya ce wa aslihli allah ka gyara ni ka gyara man zarra'ata haka za a samu mutanen kirki suna ta wannan addu'a kuna raye bayan mutuwanku 'ya'ya'yanku na kirki da kuka yi aure a bisa tsarin sunna kun ji addu'a da za su rika muku wa aslih li fi zurriyati kullun addu'an kenan ai ta ma iyaye addu'a ana ta menene amma an auri mutanen kirki sannan sai ce waje alna lil muttaqina imama Allah ka sa mu zama mu jagorori ne a duniyan masu tsoronka a duniyan ustazai kuma gane wannan da kyau ku to kullum maganin su kenan kullum addu'an su kenan bayan waɗannan awai da suka biyo baya da kuma irin abin da allah maɗaukin sarki ya tanadan masu mun zo da wannan asari na na umar sanda aka samu ɗayan shi mai tambaya mun gane wannan da kyau ku har muka ji na umar yana cewa inni ni dinnan sayyidina umaru la ukarriha nafsi ala zawaj nakan tirsa sama raina yin aure allah domin ba mamaki allah maɗaukin sarki an yurzuqani na samatan tusabbiha allah azza wa jalla umar sai ya aure in yi ga macen kirki mai ɗabi'a mai tarbiyya ustaziya sai ya aure ta yana fatan mai yiwa allah maɗaukin sarki ya azurta shi ta sanadiyar auren wannan mutuniyar kirki a samu ɗa nagara tsakaninsu wanda zai zo ya ma allah maɗaukin sarki tasbihi ba ku kuna hankoron bari mu ba da 'ya'yanmu ga manyan sarakuna ko manyan 'yan siyasa ba wanda ana sa ran ɗan ke zama jikan wani sarki ya gaji sarauta ko ya zama ɗan wani babba yadda in an tashi neman aiki bayan ya gama makaranta ba sai ya sha wahala ba jama wannan ba shine tunanin mutanen kirki ba wannan ya sha bamban da irin ra'ayoyinsu da irin ra'ayoyinku kun ji sayyidina umar yana ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin wanda kararra manzon Allah ya ce mai koyi da su alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin mai koyi da su ya ce addu alaiha bin nawajis kuma su ne annabi ya shaidi cewa sun yi halifanci a bisa tsarin halifanci na annabta ina fatan mun gane wannan da kyau na umar ya ba ɗan shi ansa san da ya tambaye shi cewa me haƙƙin ɗa akan iyayen shi ko musamman kan uba sai ya ce an ke ummahu ya taka tsantsan wace uwa ce zai aura ta haifi ɗan da zai zama shi ne uba gare shi to ke ma ke taka tsantsan wani irin miji ne zaki aura wanda wannan mijin zai rikide ya zama shine uban 'ya'yanki da zaki haifa sannan ya kyautata mai suna sannan ya karantar da shi alkur'ani ku kalli ustazai babban abin da ya fi daraja da kima a wajensu shine karatun alkur'ani jama'a zai wahala ga ustazu ya zauna baya karatun alkur'ani ba abu mai daraja mai kima mai albarka a duniyar ustazai irin ƙur'ani shi yasa jama'a mu ji tsoron allah mun ji wasiyan da usman dan abil as ya yi ma ɗan shi ya tara 'ya'yan shi ne gaba ɗaya yake masu wasiya a cikin wasiyan yana masu bayani ne akan cewa mutum ya nemi gona mai kyau inda zai yi shuka ya sami iri mai kyau wanda zai dasa yake cewa ya baniya annakihu muhtarisun mutumin da zai yi aure zai auri wata 'ya da ya ganta mace da aka ganta ake son za a aure ta to dukkaninsu ba manoma ne Sau da yadda namiji ke dasa maniyin shi a mahaifa ai ita maniyin ta ba zai iya haifar da ɗa ita kaɗai ba dole sai an nemi maniyin wani namiji ko to ta dubo wani manomi ne zai zo mata da shi a cikin mahaifarta shi ne shine Zare, wanda yake zai shuka ko manomi ko madashi usman dan abil as ya ce falyanzur imru'un haisu ya zau garasahu lalle mutum ya duba ya ga ina zai je da san shi ku sani wal irku kallama yun ju ko jabu mummunan ƙasa da ake da shi a wajenta ko ko mutum ya samu ɗan ice mummuna wanda zai yi da shi da shi da wuya yake kai labari in ma za a yi shuka za a je a samu iri ne da aka mai feshi aka gyara shi aka tsabtace shi tsab to don dalili ne ba ku samu mutanen kirki ba masu ɗabi'a masu addini masu ƙaunar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne sai ce fatahayyaru walau ba'a da hinin ina ba ku shawara ku je ku nemi mutanen kirki su aure ku ko su aure 'ya'yanku ko ku yadda su aure ku in sun zo neman ku kai tsaye ba don komi ba sai don ku haifar da mutanen kirki ko yi haƙuri ko zuwa wani lokaci ne ku samu waɗanda suka dace ina fatan mun gane wannan da kyau ba kwa binciken waɗannan da kuke cewa masu maiko ne masu dukiya ne wanda kuke ƙauna da ku da iyayenku ku aura ba ku sanya suke ba ya aka yi tarbiyyansu me suke ci me suke sha me suke sutura da shi hanyar samun ta ina suke samo shi ba kwa binciken wannan in kun aure su ya addinin ku zai kasance ya ɗabi'an ku zai kasance duk ba ku duba wannan shi sa mu ji tsoron Allah Allah da ya ce ya ayyuhar Hallazina amanu ko an kun wa ahalikum nara ya kuma masu imani ku kare kanku kuma ku kare iyalanku daga wuta ta hanyar me ta hanyar kula da waɗannan dokokin gaba daya bayan da za a yi mutumin kirki mai addini da ɗabi'a wanda ake ce ma ustaz a yau ya aure ki ya baki ki fanɗari kuma dama ko abin da kuke ki ga ustazan shine kawai suna nuna muku ga hanyar allah ga hanyar allah ga hanyar allah ko kuma so kuke a ce muku ga hanyar shaɗan ga hanyar lalacewa ga hanyar jahannama to ustazai ko wannan kokari suke su toshe ta gadan da za ta kai mutum zuwa ga lalacewa da azabar allah tuntuni sun karya ta ba wai suna kan karya ta ba sun rushe ta shi yasa in za ku haƙura ku bi abin da allah yake so to ku bi shine sai ku aure sai ku zauna lafiya malamai suka ce fazzawaju laisa wasilatun li hifzin nau'il insani fahaz ku sani aure ba wai kadai hanya ce ta kare dangin dan adam daga karewa ba mun gano wannan domin inda za a daina aure gaba ɗaya za a waye gari jinsin ɗan adam ya ƙare to ba wai kaɗai don a kare jinsin ɗan adam ya wanzu a bayan ƙasa aka sharɗanta aure ba bal huwa fauka zalika jama'a al'amarin aure yana sama da wannan wasilatun ya tawassalu bi hal insanu ila mardatin rabbi aure fa ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake bi a dace da yardar allah maɗaukin sarki mun gane wannan da kyau ku ta hanyar auren da za ki yi za ki kiyaye dokokin allah a kan wannan aure za ki iya samun yardan allah maɗaukin sarki yarda ta har abada wa jannatihi kuma ta wannan hanyar za ki iya samun shiga aljanna cikin sauƙi ki samu aljanna a gara ɓasa mun gane wannan da kyau ku laisa wahaduhu ba wai shi ustazin da ake cakin ki mutumin kirki ki samu aljanna ko ya samu aljanna shi kaɗai ba a'a bal wa ahluhu wa zurriyatuhu da shi da iyalan shi da matan shi ke ma kanki in dai ustaz zai shiga aljanna sakamakon ayyukan kirki da yake aikatawa har da ke zai shiga kuma gano wannan da kyau ku kuma ko da ko kin yi aiki aikin da bai kai ke gidan aljanna ba in dai zai shiga aljanna tare za ku shiga ina fatan mun gano wannan da kyau amma da sharaɗin idza mattaqaw wa aslahu muddin suka ji tsoron Allah suka kyautata aiki to akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani mai girma waɗannan ayoyin wanda suka tabbatar da cewa a lokacin da mutumin kirki ya aure ki har allah maɗaukin sarki ya ƙaddara muku kun ji tsoron allah kuma kun kyautata addinin ku kun bi allah zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna shi kaɗai ba tare da ke da 'ya'yanki za ki shiga allah ya tabbatar mana wannan cin alkur'ani inda yake cewa afa mai ya alamu anna unzila ilayka min rabbikal haq yanzu tsakani da allah mutumin da ya sani a ilmanci cewa dukkanin abin da aka saukar maka ya rasulallahi gaskiya ne kamar huwa a'ama zai yi ɗaya da wanda yake makaho ne yanzu ustazai a bisa ilimi suka san alkur'ani littafin da allah ya saukar ma annabi cewa gaskiya ne a bisa ilimi suka koyi hadisan da manzan allah ya fassara alkur'ani ya bayanin addini a cikinsu cewa gaskiya ne to zai yi ɗaya da waɗannan da kuke ta hankoro kuke ta fata da begen ku aura waɗanda suke makafai ne makafi ne ba san ƙur'ani ba san hadisi ba ƙararar ƙur'ani ce kaman huwa a'ama mun gano wannan da kyau ko shin da mai gani da makaho za su yi ɗaya ba su taɓa yin ɗaya ba shi yasa ma Allah maɗaukin sarki ce inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama cikin bayan Allah gaba ɗaya waɗanda suka fi kowa jin tsoron Allah ba irin malamai ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum na utul ilma darajat cikin mumine fa mumini nagar waɗanda ake sa ran za su shiga aljanna to ba irin ustazai waɗanda allah maɗaukin sarki ya ba su ilimin tsoron allah mun gane wannan da kyau ko shi sa kowa ya tsaya ya binciki ya zai ƙara rayuwan shi ne amma sai allah ce inna ma ya tazakkaru ulul aliba ba waɗanda za su ku ba waɗanda za su hangi wannan ba waɗanda za su kiyaye waɗannan dokoki su ci morin shi su amfani da shi sai fa masu tunani da hankali da hangen nesa yanzu wata za a faɗa mata wannan gaba ɗaya ba za ta ji ba gaba ɗaya ba za ta hanga ba to allah ya nuna cewa ba mai hankali ba ce tana daga cikin waɗanda ya ce lahum qulubun la na biha ga su da zuciya amma ba su da hankali walahum azanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da ita walahum a'yunul la rona biha ga su da idanu tulutulu amma ba sa ganin gaskiya da ita sai ce ula'ika kal an'ami kun ga irin waɗannan kamar dabbobi suke balhum azal kai sun fi ma dabba bata sun fi dabba lalacewa jama'a annabu muna fahimtar wannan yanzu kai tsaye a nan mutumin kirki mai addini da ɗabi'a allah maɗaukin sarki ya fassara shi da cewa mai gani irin wannan da kuke hankoro waɗanda sun tara dukiya sun tara mulki to su kuma allah ya ce makafi ne man kana fi hazihi a'ama duk wanda a duniyan nan makaho ne ya makance ma alkur'ani da hadisi to fa huwa fil akhirati a'ama kakkumanta ranar kiyama allah ce makaho zai tashi su ne wanda allah ya ce wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka duk wanda ya bijire ma alkur'ani da hadisi to a ranar kiyama zai shiga kuncin rayuwa sannan allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ranar kiyama makaho zai tashi ko mun gano wannan da kyau jama'a makaho zai tashi su ko ustazan nan kullum Allah ya ce annabi ya ce har sai ka an ce kenan kullum Allah ya ce sai ka ce manzan Allah ne kenan kullum a to ai shi mabiyin manzan Allah ne jama'a kuna gano wannan yana bin annabi ne sau da kafa ba gudu ba ja da baya shi yasa Allah ya ce yawma nad'u kulla unasin bi imamihim ranar kiyama Allah zai kira kowasu mutane da mai gidansu to ko mai gidanku mulki mai gidanku kwaɗayi mai gidanku kuɗi mai gidanku ɗaukaka ranar kiyama za ku tashi da su amma su ko ustazai waye mai gidansu shine rasulullahi baban fatimatu zahara angon aisha da hafsa to sai ya ci gaba da cewa allazina yufuna bi ahadillah su dai waɗannan mutanen kirki su ne waɗanda ke cika alkawarin da suka yi da Allah cewa za su bi Allah za su kiyaye dokokin Allah za su bi manzan Allah za su girmama za su martaba manzan Allah sannan duk in an yi alkawari da su suna kokarin cikawa mun gane sannan walayen kodonal mai ba sa warware alkawari yanzu shugabanninmu na siyasa da jami'an gwamnati da sarakuna wani irin alkawari ne ba su yi ma al'umman annabi sun saba ba ku kalli dai ba ruwa ba wuta ba tsaro ba abinci tattalin arziki ya lalace komi al'umma suna cikin halin kunci da damuwa kuma wannan abin kuke son kuma ku je ku ja kanku bala'i annabi ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin ta ya tsananta masu ya allah ka tsananta mashi to sai allah maɗaukin sarki ya hore ya buɗa muku duniyan ku ita ce sai ku je lahira ku shiga wuta me amfanin baɗu bare kuma duniya mulki da kuɗi allah ba yana ba mutumin da ma baya so ba annabi ya ce inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu allah yana ba da duniya ga wanda yake so kuma yana ba da duniya ma ga wanda baya so amma ku sani wala yi otar imana illa liman yuhibbu ustazin da kuke ki imani yasa ya rungumi imani kuke kin shi to ai allah baya ba da imani sai ga mutumin da yake so ga fir'auna can akwai kudi akwai mulki rabbi kada ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya da shaidan annabin musa ƙur'ani ya ba da labari cewa allah ka ba fir'auna da 'yan tawagan fir'auna ƙawa da dukiya da mulki don su hana mutane fahimtar addinin allah ga ƙaruna yana da mallaka mallaka mai ban mamaki ga manya-manyan kafirai irin su abu lahabi haka allah maɗaukin sarki ya bayyana mana tabbat ya da abi lahabin wata ma'agna anuhu maluhu wa ma kasaba kuɗin da hanyar neman su da abin da ya tsoro ya tara ba za su na mai komi ba ga alwali wali da dan mugera mun gano wannan Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida ja'altu lahu malan mamduda wa manina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yaqma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida innahu kana li anida wannan ba shine ɗabi'an manya ba ku bi tarihin annabawa gaba ɗaya in an ce annabi ya je wa'azi kaza sai a ce ƙalal mala'ul ladina kafaru sai ka ji manyan gari su suka turke shi suke faɗin maganganu na ɓanna na asha na lalacewa shi sa tunaninku da ayyukanku da maganganunku ku tsarkake su in ba kuna neman tsira ga gobe kiyama to kun ji ɗabi'an ustazai suna kiyaye alkawari ba su warware shi sai ce ya siluna ma amara lahu bihi an sala su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni da a sadar da shi na zumunci idan an ba su amana suna ɗaukanta su kai inda aka ce a kai ta ba su koma suna raba ma kansu dukiyan talakawa ba an ba da kudi a yi kwalbata a yi hanya a kawo rijiyar burtsatse su ganni su ba sa haka ya silo na ma lahu bihe an yi sala sannan waya shauna shauna rabbahu su ba suna tsoron ubangijinsu don me waya hafo na su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabi da mummunan bincike da allah maɗaukin sarki zai turke kowa ya mai hisabi don duk abin da mutum yake aikatawa ko yake faɗi ana nan ana rubuta shi a wani irin littafin da la gaduru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha karami da babban littafin na nan yana rikodin nashi sannan ya ce wa waje ma amilu hadira duk abin da mutum ya aikata ranar kiyama zai same shi an zo da shi ga shi na ƙididdigi a lissafi sannan wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka bai cutan kowa to su suna ƙoƙarin su kiyaye abin da allah maɗaukin sarki ya ce su kiyaye sau da tsoron wancin yin sannan ya ce wallazi na sabaru tira a wajihin rabbihim su ne waɗanda suka yi haƙuri da dukkanin abin da duniya ta ƙunsa ba don koma sai don neman abin da ke wajen allah da neman yardan shi shi sai ce lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah jama'a dama ba abin da ya sauke kin ustazan ba kenan saboda ana siffanta su da talauci ko to shi ma allah sai ya kira su da suna saboda suna ne mai daɗi har annabi yake ce allahumma ahini miskina allah ka rayar ni a miskini sannan ka tada ni a zumratal masakina a cikin zugan miskini ranar kiyama ko kuma su kuke ki saboda suna bin allah ko mun gane wannan da kyau ba wai talauci talauci tsaya, wacce za ta iya hana ka addini ba amma ustazim ya ke kallon shi bai tara ya taskace ya bankace ba to sai ce waɗannan allazina uhsiru fi sabilillah wanda aikin Allah kullum suke da asuba suna da islamiyya, da azhar suna da islamiyya, da safe suna da islamiyya, tsakanin magariba da sha'i bayan isha'i suna da shi in ka buga masu waya cikin dare za su ci gaba da baka batun Allah to su ne uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi ba sa iya zuwa turai su je asia su je ina su je ina saboda neman a tara duniya ya saba jahilu agniya. jahili wancan al'a'ama din wanda bai san halin da suke ciki ba sai ya ɗauka ai mawadata ne shi sa suke ma Allah aiki amma ku yanzu kun gano ba su da wadata shi sa ana cewa malamin islamiyya ko wani ustaz ya zo neman aurenki ko auren yar gidanki ko waye sai ya ce tab me zan yi da wannan ustazin gidan a bushe ke kandas in kin magana a ce maki kolallah in an magana ce kolar rasulullah ba komi sai Allah da annaba a gidan madalla da wannan gidan da Allah da manzan Allah suka mamaye shi ba asara a wannan gidan duniya da lahira duk wanda ya samu kanshi a wannan gida ya rabauta mun gano wannan da kyau ko ya saba humul jahilu agniya minar ta'affufi Sau da sun kame ta'arifuhum bisi maho za ku gane su da siffofin su la yas'alunan nasa ba ku ganin su kofin gidan attajiri sun je maula sun je raraka ilhafan ballanta su kwalla fare sai an musu to su kuke ki kuma Allah su yake yabo ko mun gane wannan da kyau ku haka kafiran makka suka umarci annabi cewa a raba majalisin majalisun ustazai irin su abdullahi dan mas'ud daban su kuma majalisun manya daban wai sun ce wa ustazai wari suke yi kullum shi kenan da magogi dan makilin din bai goga manzan allah magogin ya yi ina an samu makilin din goga kuma karya kuke ustazai sun fi ku tsafta don sun fi ku gane inda tsaftan yake shi sa ma inda hiv yake ba su wajen ba saboda tsaban tsafta mun gane wannan amma ke yanzu za ki aure sai an ce da Allah fa aje a yi bincike aje a bincika saboda ba a san inda aka kai ba ba a san inda aka baro ba jama'a mun gano wannan da ke ku amma su ku akwai natsuwa akwai aminci shi sa ku ji tsoron Allah fa sai ku je ku jefa kanku cikin fitina kin taso mutuniyar kirki mai addini da ɗabi'a amma kwaɗayi sai kai ki ki je a tsiyaya maki abin da zai zama ki alaƙaƙa ke da zarra'anki. kwaɗayi masu iya magana sun ce muddin da kwaɗayi to da wulaƙanci don ƙuda bai mutu ba sai wajen kwaɗayi ana nan to ai rayuwar ne yanzu ta canza dole sai an samu inda za a ɗan hole inda za a ɗan huta kuma mala ya kamata ku rika dubawa mana ai dubawa aka yaka ce ki bi Allah domin za a je ranar da ke ɗaya za ke je wala kada ji ita muna furada ina mijin ina His Excellency, ina the distinguished senator, ina the honorable chairman, ina yake ina farm sec da kika aura ina alhaji wani wanda ya tara ya fa jama'a fa aina huwa an bar shi aina al'aba'i wal ummahati aina al-banuna wal banati aina al-mulukul jababirati kada hadamuhum hadimul lazzati ana mutuwa Allah ya ce la an saba bainahum yawma idin wala ya ta sa'alu an gama fa babu saura jama'a magana ya kadi wala ji ji'tu muna furada kama kum awwala marra wa taraktum ma wara wara'a zuhurikum duk abin motan an batta gidan an bashi a tamfofin da leshin da shaddan da kayan kecere ne da zuwa turai akai akai an bashi wa taraktum ma wara wara'a zuhurikum amma shi ustaz da qur'ani shi yake tafiya shi yasa ma in aka je filin kiyama za a ce ya ustaz ikra warta karanta ka hau ina gidan aljanna zai fara karatu a ce inna akhirul jannatika karshen aljannanka inda akhir ayatik inda ayanka ta doge in ya fara keto kur'ani yana rallowa sai ku same can gashi ga rasulullahi don ko ustaz aka yi a hanya aka yi masu fashi da attajirin birni sai a kwace na attajir shi dai ustaz yana nan zai dawo gida lafiya lau sai dai dawo da tsamin jiki <laughs> ina fatan mun gane wannan da kyau dan bai da shi za su jirge shi amma ba za a je mai jajen yayi asarar izifi arba'in dan sun sace ba yanzu shek jafar mahmud adam da makiya allah da allah ya wulakanta sai kaskanta sai sanya mutuwan shi a hannunsu da suka je suka kashe shi jama'a ya yi asarar izifi nawa duk abin shi da shi ya tafi amma kuko kuna mutuwa sai a bar ma 'ya'ya yi bilbani na wa bilbanati sai a raba ma 'ya'ya maza da 'ya'ya mata ke da kika je kwaɗayin ki samu sai a ce to a ba ku ɗaya bisa takwas ku kasa a lokacin shi ko wanda ya kwanta ya mutun karsar na baliyati mun zama kashi mun ƙe kashi na halal hisabi ila halaluha hisabun wa haramu hafa casa kawai annabi ya ce kullum lahamin nabata min haramin fannara aulabi duk tsokan da ta gine da haramun wallahi ya yan uwa wuta ne makomanta me amfanin wannan me amfanin wuta kina musulma mai imani kina da allah da annabi ga qur'ani da hadisi an gaya maki kin bijiri an gaya maki kin kashe. ko me ke damun ku zaki da maiko ai za ka yi ne ta samu yar jamiyan ta huta ita ma zaki da maiko ga yana ana ta zai da maganin zaki da maiko zaki da maiko kuma shi ustazin da bai lashi zakin da maikon ba yana nan da na halar ko bai mutu ba yadda kuke rayuwa haka yake raye sai an je lahira ranan kece raini ranan kece raini shi sa kowa ji tsoron Allah to sun yi haƙuri a waje rabbihim wa aqamus salata tsaye da sallah jama'a din da kuka ji an ce hayya ala sala to ustaz ke wannan kiran sallah ustaz ne kake kiran sallah qad qamati salatu qad qamati sala wannan sautin ustaz ne in kun ji an ce istau fa inna taswiyata sufuf min iqamati sala to ustazi ne ta tarasu wata taqarabu wannan ustazi ke faɗin wannan wa iqam wa salata sun tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum dan abin da suka samu suna nan suna shirewa sai ga ya fito naira hamsin ce sai bada ce da Allah abin arba'in iyakanta kenan gaba da baya wa anfaqu suna ciyarwa mimma razaqnahum na abin da aka aka azarta su da shi sirran wa alaniya a bayyana da ɓoye wa yadra'una bil hasanati sayyi'a duk inda suka yi mummuna nan da nan suke bin kyakkyawa a bakin bayanta domin tamhuha in ji manzon Allah innal hasanat yudhibna sayyi'at ula'ika lahum uqubad dar Allah ce waɗannan to su ne za su gara basin gidan nan na aljanna su aka tattalar ma sai allah ya fassara ta karar dan kar wani ma ya je fassara sai ce jannatu adinin aljannan nan ta zama ta wanzuwa ta har abada yadkhuluna ha wanda za su shige ta wa man salaha min abaihim da duk wanda ya kyautata addini cikin iyayensu kun ji ustaz zai shiga aljanna shi daya sai da uwa da uba mun gane wannan da kyau sai da uwar shi da uban shi zai shiga mun gane wannan to ke za ki shiga aljanna ne ustazi ya aure ki za ku shiga aljanna ki bar iyayenki ke ma sai da uwarki da ubanki wa man salaha min abaihim wa azwajihim da matansu sannan wa zurriyatihim da kuma zarra'ansu shi sa shi ustazi duka komai yake hadawa ya tafi da shi 'ya'yan shi da matan shi da iyayen shi da kowa da kowa wal mala'ikati yadkhuluna alaihim su ba wai za su rika samun turawa ne suna kawo masa ziyara da manyan baki da a'a mala'iku ne za su rika kawo masu ziyara suna shiga wajen su min kulli babin ta kowace irin kofa salamun alaikum bima sabartum su rika ce masa amincin Allah ya tabbata gare ku sakamakon haƙuri wajen bin addinin Allah jama'a sai an yi haƙuri wajen auren ustazu fa saboda duk abin da aka kawo zai ce haram duk abin da aka ce bidia kai me yake so a yi sunna me yake son a ce halal ba mu san shirka da kafirci me kuke so al-islam inna dina inda lahil islam kuma gano wannan to shi yasa mu ustazai muke da bakin jini wajen makiya Allah duk mutumin da ke kin manzon Allah to bai son ustazai da shi ustazai duk inda yake bai jin daɗi a zauna a yi minti ɗaya ba a yi manzon Allah salati ba domin ana yin shiru zai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan allah ya ce alaikum bi sunnati ku bi tsarin rayuwa na ku bi addini na ku bi abin da zo da shi ku tabbata akan addini to ko kuma so kuke a rika kaucewa ana ɗibo can ana ɗibo nan allah ya sauwaka mala'iku ne za su rika shiga cikin su min kullu babin suna ce masa salamun alaikum bima sabartum in kika ji sallama wa ke sallama ustaz ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu wa magafiratu wannan sai ustazai duk inda ustaz ke sallama amma kin jin ce hi to wannan kuma yan iska ne fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum Allah ya ce idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha auren duha to su kuma sai suka ce hai ko ba shi ba ne in an hada za a rabu a yi sallama a yi musabaha zinube su zini. mun gano wanda da ke ko amma in gawi ne fa sai a ce we see later ai eh, insha Allah wannan ko za a bi zuwa anjima in kuma ustazan ƙauye ne za su ce gafara dai a huwanku dai za a ga mutum ko iyayensa sallama salamma alaikum in ce wai har yanzu ana musulunci a garin nan ana cewa salamma assalamu alaikum ko salamun lahi alaikum ki ji huruf al'arabiya annabawiya suna fitowa yadda ake son su wannan sai an ji wajen ustazai eh shi kenan ku bashi ya ku bashi ya shi kenan kaje ga ita idanun ya turutu kullum kwana suke sallah sallah sallah shi kenan azumi mm, me yake ka dafa yau a ah, inni sa'imun inni sa'imun ita azumi take iyakan abin da usanin suke gatan da hijabi burin burin ko ina duk ta share gari an zo an sa mata wani abu sunan shi takunkumi wai niƙabin nema wai ba za a kira shi niƙabi wasu ya ce takunkumi an bi so a je a samu an sato kuɗin gwamnati an zo an baza mata ta ci an ji an yi tsafe-tsafe an yanka mutane an sha jini an samu kudi a kawo mata ta ci za ki mutu za ki haɗu da allah za ku gane abin da muke gaya muku gaskiya ne ko ƙarya ne sata alamuna ma a lakum za ku sa abin da muke gaya muku gaskiya ne ko ƙarya ne allah ya sauwaka fa ni'ima uku baddar. Allah da kanshi sai da yamma aljannar ustazi kirari yace madalla da wannan sakamakon gida kyakkyawa da aka yi muku amma a yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi ina waɗannan 'yan siyasan da suke warware alkawarin Allah bayan an yi shi sun yi alkawari za su bi Allah sun saba mashi na mangiye ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka kawo amince da ibada ta yi baka yi musu ba iri-kiri manya sai sun samu kamis ce babu bambancin addini za ga an aure ta tana sa hijabi daga sun samu mukami saboda ta daidai da arnan yamma zai ta tuba hijabin ta zubar bayan sun yi zance ita da rabbul arshi ta ce za ta bi shi ta kawo amince da ibada ta ba ta musu ba alastu bi rabbikum kalumi. bala shahidina an ta kulu yau mata inna kunna an haza gafili kan mu zo ranar kiyama ku ce ba ku san ba ya ce kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka kawo amince da ibada ta ba kai musu ba to yanzu son kuɗi ya haukata ka zabiya ta ɗaukaka ka cin da ta ce ba kamanka baka ɗaura barin takabbura ba mun gane wannan kana nan mutum na fagamniya san da kan mutu sai mu kai ka wallahi jama'a sai mutum ya gama mutuwa ga mulkin ga dukiyar ga komi sai a ɗauke shi a sa shi cikin farin alawayyo a sanya farin alawayyo a lullube shi farashin shi da bai ɗarafan bakwai ba haka za a ɗauke shi a sanya shi abin da kuke cewa a kai ta ta bulbulta mai da jikinta kyanta ya bayyana ita ma ta san cewa tana duniya to ba ta tace ta sha ta yi teɓa shi ma ya ci ya shan ya yi teɓa ku bar su su mace kabari shi ansa su riɓe tsutsa ta sharɓa haka ne ko ba haka ba ne ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa sanda kan mutu nan za mu kai ka ya ce to kai ustazu me ya bi kyau ka zaɓa in ba farali da nafila ba mu ne ake jiwo sautin mu ta hajjidi wannan aikin ustazai ne baka taba jin his excellence ya zo ya ce a daidaita saho ta wata ina to sallar na a farla ma suna yi ne ballantana wata nafila cikin dare sai da aikowa ce da ku rike rike speaker muna bacci jama mun gano wannan da ke ko iyakan addinin kenan kuma an raba yau me ya fi kyau ka zaɓa in ba farali da nafila ba don mutuwan nan za ta zo duk yadda aka ji daɗin duniyar nan don ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki ina a abaca inda ma ta ƙara abki ba ta bar fanko mara kwabo ba in ta taho an daina yawo ɗan fashi ko ko ɓarawo ba ta kingin kai da komo ta cira sama ta saɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo ba ta bar kwaɗo da kurkudu ba mun gano wannan da ke ku kalli fir'auna di yawan ɗagawan shi can cikin ruwa can ta bi shi bai haya ba ta makure shi to ballantana ku jama'a kuma fir'auna na annabi musa ya ce kada a taita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil duniya duk abin da kuke hankoran a samu jama'a fa wannan ne kuma ƙarshen alewa mai ya ce inna na hannu narthul arda wa man alaiha wa ilaina wallahi duk allah zai gaje komi ko za ku koma gare shi ko kafirin da ya ce la'uta yanna malan wa walada allah ce attala algaiba a kaga inda rahman ada kalla sanaktubu ma ya kulu wa na muddu lahu min wana wa hu ma ya kulu allah ne zai gace wa ya atina shi ɗaya zai zo wala kada ji ita muna furada inda ma in an je lahira yadda kuke manya ka za ku tashi manya na ma sai mu ce 'ya'yan manya za mu aura kenan uban ke maki laifi da ya haife ki shi talaka yasa so da dama talaka ya fi tsaurin ido ya fi kekashewan zuciya allah ya sauwaka to su ne yankuduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala sannan suke warware abin da allah maɗaukin sarki ya umarni a sadar da shi ku su danne alkawarin da suke za su yi adalci sun murkushe. wa dona fil arbi suke a bayan ƙasa duk wani ɗa da kuka ji ya ɓata to sun je sun yi farfesu da kanshi sun tsotsa jinin shi kuma su suke burge ku yanzu suke iya siyan waɗannan motoci na yayi suke iya gina gidaje ga sunan su ba ku kuɗi ku je dubai ku je ina ku abin da kuke so wa na fil ardi da sai ya ce a'a a kai ta ta samu dan fanta da kek dinta ta je ta samu dan jus ta rika sha kullun safiya yanzu an wuce wannan gidan manya jinin mutane ake sha da in kin ji an ce an ci a talatalu to sai gidan manya kirarin shi dama kafi yankan bako haka ne gidan manya suka daina cin sau saboda manya suna ci sai su koma dawo su da aka koma ɗawi sai zama gama gari sai a koma cin jimina da jimina ta gagara yanzu mutane suke yankawa suke ci yanzu yaran da suke bata da wanda za a ce an yanke kan shi an je an yi kaza jama'a talaka ya saci dan wani mai da shi nashi ma yana son ya same yadda zai biya mai kudin makaranta sun hana manyan da kuke hankoran sai su suke yanka mutanen suke yanzu bakeja shrine na can yamma da aka kamo inda ake zuwa ake bandan mutane jama'a waje ne babba fa shell aka yi manya-manyan kantoci naman mutane ne kawai nan naman tsofaffi ne daga shekara saba'in zuwa sama nan naman 'yan mata ne baƙaƙe nan naman 'yan mata ne farare nan 'yan mata gajeru dogaye can haka fa duka duk abin da kake so spare part akwai gashi na an tara kuma manyan nan suke zuwa su ɗiba je su yi tsafi su sha jini su yanka mutane mace sai ta haihuwa a asibiti a sura dan a tsere a ranar za a yanka shi su suke zuwa su ma mahaukata ciki a ce tana haihuwa a zo da mahaifan da jaririn raja ya tsafi ko a ce mulki ko kuɗi ba za su samu ba sai an je an mahaukaci mahaukaciya ciki kaddarake mai iyaye da dangi da gata in kin yi ciki ke karewa ina ga mahaukaciyar da ke kwana a titi a kasuwa sanyi zafi zuwan damina sanyin damina da kan da yake karewa sai an je lahira waɗannan za su shiga wuta bayan kun aure su ko kun aure 'ya'yansu ko kuma ku ce a kai ku aljanna nan za ku je yadda ustaz ya tasa iyayen shi da matan shi da 'ya'yan shi aljanna haka su ma za su tasa ku gidan wuta ya kamata ku gane wannan to fir'auna ga ya ce ya kadumu qaumahu aka ce yawmal qiyamati fa humul janna fa da humul nar shine a gaba zai wuce ba dai neman ɗaukaka ba ai ga ku ga ɗaukakan nan ba neman matsayi ba ai ga ku ga shi nan kwaɗayi jama'a kwaɗaya ji ina kwaɗayi zai kai ku ana cewa ya mutu ko an tsige shi ko an cire shi shi shikenan labari ya sha bambam allah ya sauwaka allah ce ula'ika lahumul la'ana to irin wannan allah ya tsine masa albarka sannan walahum su'udar lallai a ranar kiyama su ne waɗanda za su samu kansu a wani irin mummunan wajen zama mummunan sakamako shine wutan jahannama to yin sai mai tambaya a raba ki da ustazin nan ko eh har yanzu kuna nan kenan ko a raba ku da ustazu ko a hada ku da ustazan nan to ba nan gizo ke saƙa ba allah maɗaukin sarki ce al'akhila'u yau ma'irin ba'aduhum li ba'adin aduwun illal muttakai allah ce al'akhila abokan juna mata da miji ne ƙawa da ƙawa ne aboki da aboki saurayi da budurwa bazauri da bazawara yau ma'irin a ranar kiyama ba'aduhun li ba'adin adu ƙin juna za su yi illal muttakina sai ustazai ne kaɗai ba za su yi da na sanin abotansu da auratayyansu da mu'amalan da suka da junansu ba kuma gane wannan da kyau ku to ana wayan garinin kiyama fa'iza waƙa alkhawfu kiyama malaman tafsiri suka ce ana shiga firgicin nan da razan na tashin kiyama na damu nadin sai wani mai shile miƙe ya shila ya ce ya ibadi ya ku bayina la haufun alaikumul yau babu tsoro a kanku a yau wala antum tahzanun kuma ba za ku yi bakin ciki ba Kuma mun gano wannan da kyau ku. fayar fa'ul khala'iq dukkanin halittu sai su ɗaga ru'usahum kawunansu Fayar fayaqulu sai wannan mai shelan sai ce, ce allazina amanu bi ayatina ba fa kowa ne ba zai tsorata yau ba sai waɗannan da suka yi imani da ayoyin wa kanu musulmi ne suka zama musulmi na gaske kuma gano wannan da ke ku fayan kisu alkufaru wal mujirmuna ra'usahu sai mujirmai da kafirai kowa sai sun koyar da kanshi to su waɗannan ustazan sai Allah ce urqulil jannata antum wa azwajukum mahallu shahid kenan ku shiga aljanna ku da matanku da kubarun tabdijam duka ku shige yutafu alaihim bisihafin hafin min zahabin wa akwabin dama gidan manya ba irin waɗannan abubuwa ta sa zobe na zinare auroro na zinare waye na zinare ba farantinta kujerunta na kyale-kyale to Allah ya ce farantan yan aljanna na zinare ne haka kofuna wa fiha ma tashtahihil anfusu duk abin da rai yake bukata yake bege akwai a gidan aljanna wata lazzul a ayun kuma yake kayatar da gani wa antum fiha khalidun in an shiga jin daɗin nan za a dawama amma wannan haɗa ku da masu maikon da ake haɗa ku da su jama'a ana dawama ko dai ya mutu ko ya sako ki ko ki mutu ki bari ɗayan biyu ne ko ya sako ki ko ki mutu ko ya mutu ko ya riƙe ki ki zama kalmu allaka Allah ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun jama'a wannan fa ita ce aljannan da za a ba ku gadanta sakamakon aikin da kuke yi hadisi ya zo daga sahabi abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku illa lahu manzilani face gidaje biyu aka yi mashi manzilun Filjanna gida ɗaya aljanna wa manzilun finnar gida ɗaya a wuta fa'iza ta fada halan nara in mutum ya sake ya mutu ya shiga wuta warisa halar jannati manzilahu sai yan aljanna su gaje gidan shi fazalika qawluhu ta'ala shine Allah ya ce ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha Khalidu. mun gano wannan da kyau ku sannan ce lakun fiha hatun kathiratun minha ta'kulun akwai kayan daɗi kayan marmari kayan komi ashe da usare suka haƙura ma wannan na haramun a duniya ashe Allah ya masu tattali a lahira ko mun gano wannan da kyau Allah ya masu wani irin tanaji tanaji mai ban sha'awa mai ban mamaki shi yasa jama'a tsoron Allah shine kaɗai abin da zai kai magaci ibn abbasin allah ya kara masu yarda ya roito hadisi ya ce inna allah la yarfa'u dhurriyatal mu'min ilaihi fi jannatihi allah maɗaukin sarki zai ɗauka kama mumini darajan shi a gidan aljannan shi wa in kanu zarra'an shi za a ɗauka masu darajansu wa in kanu duna hofil amali ko ba su kai shi aiki ba aiki san ustaz ya fi aiki ko to ko ba su kai ki aiki ba allah maɗaukin sarki zai iya ya ba su wannan matsayin litakarra rabihim ainihu saboda a kwantar mashi a kwantar masu da hankulansu sun makara'a sannan sai ya karanta aya innal na fi jannatin wa na'imin fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihuril aini sai ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama me alatna hum min amalihim min shay'in kullu imrin bima kasaba rahim to wannan aya sakamakon korewar lokaci jama'a cin da awa guda ne muke ɗauka da 'yan mintoci kalilan muke gabatar da waɗannan bayanai to a ƙashin gaskiya su ma waɗannan bayanan a nan za mu tsaye da su a don komi ba sai don ya kasance a wa'azi na gaba ya zama ko dai ƙarshe ko shi ma a tsakura a firfitar da abubuwan da zai amfanar da mu kuma ya kyautata mana imaninmu abun da muke son al'umma su fahimta a nan ba wai mu dinnan mun kosa ne mu sauka ba ba mun kosa ne mu gama karatukan a'a mun kosa mu fahimta ne mu mutu mu shiga aljanna ina fatan mun gane wannan da kyau abu abu a hankali ku ƙara fahimta ku ƙara gane mahimmancin abin da Allah maɗaukin sarki ke maku tanadi daga ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa abin da muka je amfanar da mu mai aiki da shi mu samu gidan tsira sakamakon angwaye muhammad sani suleiman da muhammad salis adam muna masu addu'a allah madaukin sarki ya masu albarka ya hada su a cikin albarka su da amaransu amarya a fatima zakariya ustaziya go yawa kuma ta yi sa ita dai ta auri ustazin eh za mu gani ai a za mu gani domin kar a ce ustaziya kuma a riga kawo man kara ana cewa ustaziya ta yi ba daidai ba don billahi azim ustazin nan za mu sa a cire shi karya kike yi ita kanta zahara isa muhammad ta auri ustazin to za mu gani kuma za mu ji kuli imalu allahu ai malakum wa rasuluhu wal mu'minun haka ne ku yi aiki Allah zai ga aikin mumine za su gani manzan Allah ma zai gani in aka je kika kuntuka mai abin tsiya sakamakon shawarware da miyagun kawaye za su baki to wallahi ke ba ustaziya mace ke shedaniya ce kuma Allah wadaranki kin ci amanan Allah kin ci amanan manzan Allah kin ci amanan ustazai sai ki ji tsoron Allah muna fatan Allah madaukin sarki zai sa su wakilci sunna su wakilci makarantar mu a wannan gidaje na auren su su ladabi su biyayya Allah ya masa albarka ya albarkaci zarra'ansu iyayensu da suka yi tarbiyyansu har ya kai ga wannan lokacin aure muna yi masu adda na musamman da cewa allah ya saka masu da alkhairi yan mata da zaurawa da suke makarantar na wanda suna su nasu ba su zo ba allah maɗaukin sarki ya kawo su waɗanda aka sa rana kuma allah maɗaukin sarki ya sa a yi cikin lafiya da kwanciyar hankali masu ciki daga cikinsu allah maɗaukin sarki ya sauke su lafiya waɗanda suke nema kuma allah maɗaukin sarki ya ba su allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin karatukan da muke yi fasbanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum